آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الرد على الزنادقة والجهمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قيل لهم من تعبدون إذا أكد يمز وانين كنت بوتاوا قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق sai su 'yan jahiliya da sun ce muna bauta ma wanda yake gudanar da wannan halitta din fa qulna hadha alladhi yudabbiru amra hadha al-khalq huwa majhul sai to ai wannan wanda yake gudanar da al'amarin wannan wannan halitta din majhuli ne la yu'rafu bi sifa ba a san shi da sifa ba ko ba ka ba su a wajen ku jami'a ai ba a san shi da sifa ba ko a wajen ku baya ji baya gani ba shi da rai ba shi da hikima ba shi da kaza ba shi da kaza duk wani sifa da kuka sani kun kore mai wannan sifofi din gaba daya wannan wanda yake gudanar da al'amarin wannan halitta majhul ne a wajen ku ba a san shi da sifa ba qalu na kace eh tabbas majhul ne mana qulna قد عرف annakum la tu'minuna bi shay'in haqiqa musulmi sun sani cewa ku ɗan jami'a ku ɗan zara ku imani da wani abu ba wa inna ma tadfa'una an fusakum an fusakum shar'a kawai kuna kuɗe ma kanku aibi ne ba ba san a gane ba ku yi imani da Allah ba bima sai muke nuna ku da abin da kuke bayyana da shi wa qulna lahu sai muka ce musu hadha allazi yudabbiru huwa allazi kallama Musa sai muka ce musu wannan wanda ke gudanar da al'amarin duniya ai shine yayi magana da annabi Musa alaihi salam na'am qalu lam yatakallam wala yukallim sai Allah bai taɓa yin magana ba sannan ko ya yin magana da kowa lam yatakallam wala kallin. bai taɓa yin magana ba ko ya yin magana da kowa kuma wala yukallam sannan ba a yin magana da shi لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة domin kalam ya kasancewa sai da gaba shi kalam ya kasancewa sai da gaba wal jawarih anillahi manfiya kuma gaba game da Allah korarre ne in ji jahiliya a gane magana bai yiwuwa sai da baki sai da harshe sai da kaza ai kuma gaba ga Allah korarre ne ka duba yadda suka gina ma kansu ainihin ka'idoji na banza a gane wane ne ya gaya musu cewa kalam la yakunu illa bi bi jariha magana baya kasancewa sai da gaba misali kuma gaba ga Allah korarre ne misali wane ne ya gaya musu haka ina suka samu wannan ka'ida cewa dole in za a yi magana sai da gaba hmm? fa'ida sami idan jahili ya ji magana yan jahiliya yanzu annahum min nas ta'ziman lillah zai yi cewa su suna daga cikin mafi tsananin mutane wajen girma Allah hmm. zai mutane ne wajen Allah sosai an gane ku wala ya'lamu annahu innama ya'udu qawluhu ila dalalatihi shi bai san cewa maganar yana janyowa zuwa ga wato baka da kuma kafirci bane a gane sun laɓe da wannan ne amma maganar su yana koma zuwa ga fata da jahilci wala ya shuru annahu la yaqulu qawluhum illa siryatun min siryatun min Allah shi bai sani ba fatin su su ba sa faɗin maganar su ba ce kirkirar ƙarya a jingina zuwa ga Allah Allah dai a Qur'ani ya nuna shi mai ji ne ko laisa kamithlihi shay'un fa huwa samiul basir Allah ta'ala ya nuna shi ne ilimi ne inna Allah alimu bi zati sudur Allah ta'ala ya nuna shi mai hikima ne inna Allah azizun hakim Allah sai daga sifofi Allah ya nuna yana da fuska irin nashi wa yabqa wajen rabbika Allah ya nuna yana da ido irin nashi wal kizna ala aini sai daga nuzul ga nuzul nan da su. to duk ayyukan nuzul da suka nuna Allah bai ji ne Allah bai gani ne Allah bai magana ne Allah rayayye ne yan jahamiya sun yi inkarin shi da sunan wasu na kishin Allah ne wai an jingina ma Allah aiki? to waye jingina ma Allah aibi idan ke Allah ya jingina ma kanshi aibi kaga mutum kuma da yake Allah ya jingina ma kanshi aibi ya matsayin shi ya zuwa تعليم نعم نعم تعليم متعلم Kimar cikin cikin yarjejeniya. بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي لطالب العلم يا كما طالب علمي an ya haɗa riza an al'akalakin sabima ya yi takatsantsan daga ɗabi'u abun zargi ɗabi'u munana an gani ya kamata ɗalibin ilimi ka kama shi da ƙarya ka kama shi da cin amana ka kama shi da saba alƙawari ka kama shi da ruwa ka kama shi da wulakanta mutane an gani ɗabi'u dai marasa kyau wulakanta mutane da rashin sanin darajar al'umma kada ya zama to ɗalibin ilimi yana da irin wayannan ɗabi'u al al-zamima na'am fa innaha kilabun ma'anawiyya domin akhlaqu zamima miyagun ɗabi'u wato karnuka ne na ma'ana ba na hakika ba ko wato akwai karnuka ne majaz karnuka ne na ma'ana ba karnuka na hakika ba kamar kalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzan Allah sallallahu alaihi ya ce na ta da tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala sura malaiku ba za shiga gida wanda akwai kare ko akwai sura inda akwai kare ko akwai hoto malaiku ba za shiga wannan gida din to kuma kaga an ce miyagun dabi'u wato kilabun ne ma'anawiya ƙarya saba alƙawari cin amana wulaƙanta mutane ruwa menene rage sanin jirgin na gaba da irin wayannan abubuwa gaba daya karnuka ne na ma'ana kuma gashi an ce wato kiyasi yayi an ce mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare ko akwai sura to kenan mala'iku za su za su kusanci ɗalibi makaryaci ɗalibi mace amana ɗalibi mai saba alƙawari ɗalibi mai wulaƙanta mutane ɗalibi wanda baya biyayya ga iyaye ɗalibi wanda baya sadar da zumunci ɗalibi kaza ɗalibi kaza na'am wa innama yata'allamu al-insan bi wasitati malak kawai mutum yana neman ilimi ne da wasida na mala'ika to duk ilimin da mutum ke nema mala'iku an ce mala'iku an yi suna suna ajiye fuffuken su innal mala'ika la tadau la tadau ajnahatiha li talibil ilm rizqan bima yatlub mala'iku suna da tadau ajnahatiha suna sanya suna ajiye fuffuken su suna saukar da fukafukansu ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da yake nema wani akhlaqu zanima tu'rafu fi kitab al-akhlaq wato ɗabi'u abin zargi ana sanin su ne a kitabul akhlaq a gani littafin da ke karanta da ɗabi'u wa kitabu na haza la yahtamilu bayanaha littafin mu wannan tun da yana magana kan ɗalibin neman ilimi ne ba zai iya ɗaukar bayanin ta ba wal yahtarim khususan al-takabburi wato ɗalibi musamman ma ya nizanci girman kai yana ɗalibin ilimi da wuya ya yi karatu amma a takabburi na ya shine da ilimi tare da girman kai ba ilimi ya tabbata ko ba ka ba idan kana da girman kai kaga kana da shekaru ga wani karamin yaro Allah ya bashi wani fahimta wani darasi da kai baka iya ba mutum zai ji nauyi ya koya wannan girman kan zai haramta ma alkhairi da yawa gashi baka sani ba wanda zai koya ma ka girme shi shi ke ka naka ka gudu da jahilcin ka a gane ku amma kana so ka samu ilimi sai ka cire wannan girman kan sai zanga ga magabatan mu saboda saukin saukin ainihin ra'ayinsu akwai ruwayatul asabir an al-akabir akwai ruwayatul akabir an al-asabir za a ga ayoyin manyan sahabbai sun je sun ruwaito hadisi da ƙananan sahabbai manyan tabi'ai sun ruwaito hadisi sun je sun karu da ilimi daga ƙanana na fata lura ga wannan zai nuna mana shi kenan dole ne in za a yi karatu wani lokaci ga cewa wani ka girme shi zai ba kusa ba amma Allah ya ba shi wani baiwa na ilimi ka saukar da kanka ka yi haƙuri ka ki an gane kaka duba wannan shekarun da an ce al'ilmu harbun lilfatar muta'ami ka sai da harbun lil al'ali shi ilimi yaƙi ne ga saurayi mai neman ɗaukaka sai ya yi da gaske saurayi mai neman ɗaukaka ilimi yana yaƙi kamar yadda yake rikawa ambaliyar ruwa yaƙi ne kafin ya kai sama ambaliyar ruwa kafin ya hau sama ba ƙaramin aiki ba ne ko irin manya-manyan duwatsu nan ana ambaliyar za ka cewa za a iya hawa shi san ka duba yaran annabi nu alayhi salam annabi nu da ya ga Allah ya ce za a saukar da ruwan tufana a halakar da mutane sai annabi nu ya ce masa ya zo yanzu ainihin ya hau jirgin ruwa tare sai eh, ya bunayyar kan ma'ana wa rata ku yawa ya kai ɗana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu Kar ka zamanto tare da kafirai ka zo nan wajen yaro sai ya kiyata ya rike sa'awi ila jabal ya asimu mu min ba. ma yace a baba kyale ni zan tattaro zuwa ga dutse ni ba ruwa na da wannan jirgin ruwa na ku shi wannan dutsen ya tsare mu daga ruwa an gane zai ba ya ce la asimal yau min amrillah illa man rahim an gane ko illa man rahim an gane ko eh to ga an ga ba illa wato shi yaro yaro shi ya yi tunanin iya ya hau saman nan ai da ruwa waye je wajen da ma galiban ana ambaliyar ruwa ba bai zai kai wannan wajen ba to shi ma aka ilimi yaƙi ne ga saurayi mai neman ɗaukaka an gane sai an yi da gaske za a cimma wannan ilimi an yi kokari sosai kamar yadda rigawa yaƙi ne ga kafin an kai waje waje maɗaukaki wakila insha Allah bijiddi la bijiddi kullum an yi karatu ah, na kama babu na kama ba wani bane labudda akwai karatu kafin nan sabon babu ne labudda milal jid wal muwazaba akwai eh gashi gashi nan da ban shi

بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم lallai ruwa wanda yake wato an dafa shi da rana ruwa wanda yake wato an zafafa shi da rana eh, makaruhin ne ga shari'a an gane ko ruwa wanda aka sa shi a rana ya yi zafi akwai masu ganin cewa makaruhi ne kai wanka da shi a shari'ance shi akwai da shari'a ya magana kan ruwan da aka ruwan da aka sashi a rana ya zafi na'am ya ta ruwa da musalli karahatul ma'il musakhan wasu sashi daga cikin masallata suna kudurce karhancin ruwa wanda yake wato an sashi a rana ya yi zafi eh, wato an zafafa shi da tasiri na rana alma'ul shi shine alma'ul mushammad na liwudu'in a ikhtisal eh wato ma'ana ne ai amfani da shi wajen alwala ko wajen wanka mutanidina bi ala maru ya na aisha radiyallahu anha wato sun dogara kan wannan mai hujjar su sun dogara kan wannan akan abin da aka ruwaito daga aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال سكنت ماء الشمس منظور صلى الله عليه وسلم wato ta dafa ruwa a cikin rana ta sanya ruwa ya yi zafi a rana faƙala lana la taf'ali ya ce yace kake aikata ya ke humaira innahu yuritul bar domin lalle yana gadar da ciwon kuturta yana gadar da irin kuturtar nan na nabar wanda yake lalata ainihin yake lalata fata amma baya yanke gabobi akwai akwai juzam an gane shi ne wanda yake kudurta wanda yake yin yanka gaɓoɓi za ka yana ruwa yana kaza shi wannan za ka fata ne zai lalata sai gana wannan yayi jajawo nan yayi baki nan yayi kaza na yana shi ne barin wannan hadisi mu duba sunan daru qudri sunan al-bayhaqi al-kamil ibn abi da kuma taqiyu ta'alib tarkhiz al-habir nazm raya na imamu zailai duk mu duba zamu ga wannan karin bayani akai na'am ma annahu hadithun batil bittifaqi a'imma da cewa wannan hadisi hadisi ne batacce da da haduwan da ittifaqi na ainihin a a'imma na hadisi kamar daru kudiri ya ce hadisi ne da ibi wa ibn adi ibn a cikin kamil da ibn da ibn al-jawzi da wazunsu zalika ma'ruf fi mu misalin wannan akwai abin da aka rubuta cikin ma'anansa ورواه الدار القطني في كتابه غرائب مالك قالوا قدر يا رويتو كتاب غرائب مالك وقال باطل عن مالك غرائب مالك سوري wasu fatawowi da aka samu daga malik garibai kowane malami yana da gara'i ya zama wasu wasu fatawowi wanda shi kadai ya kadai da su kuma sauran malamai da su goyi bayan shakan wannan fatawa su ne gara'i ce fara'id a gari za ga ibn taymiya yana da irin su manyan malamai irin imamu ahmad yana da su za ga akwai fatawa ne wanda shi kadai ya kadaita da su malaman zamanin sa ba su goyi bayan shi ba kamar nasiru din albani da azabul muhallaq a gani eh na'am wa qala batilun al malik yace wannan matacce ne wannan magana cewa wai ruwan an sa shi a rana yana kawo kuturta kada a yi ce ne daga malik وكذا قال ابن العربي haka ibn al-arabi ya faɗa wa abdul haq al da abdul al-isbili na'am wa min a'immat al-malikiyya wa inna al-arabi da al daga cikin a'imma na malikawa na mu'min al-fuqaha min kara man kariya wudiyya karahiyyati daga cikin malaman fiqh akwai wanda ya kyamaci yin amfani da ruwan da aka sa a ranar zabi zafi wato kyama ta bangaren likitanci ne bangaren kiwon lafiya ba wai ta bangaren shari'a ba ta bangaren kiwon lafiya suka ce yana da hatsari ga lafiyar mutum inda an sa ruwa a rana yayi zafi mutum na wanka da shi zai iya cutar da shi na? eh? lamma kana ya lima? Eh? lima kana ya wato na abinda wasu ke kudurcewa a ajiyarsa a wannan zamunna ne an nasta imala hujjorin turbarar cewa wani lalle aiwatar da shi yana gadar da ciwon kuturta ciwon barar wakil nasta khalil ala adamin karaha hakika wato khalil imam khalil mai ya yi nasta ya yi bayani a kan rashin karhanci ibn hajji ya ce wal musamman da gairi fala karaha bi ruwan da aka sa shi a rana yayi zafi kamar wani sa ne babu karhanci a cikinsa وقال ابن فرحون ابن فرحون يا bayan ya ambaci raunin asarai da suka zo dangane da wannan ma'ana فتحصل من daga wannan ya tabbata daga wannan magana cewa lallai ruwan da aka sa a rana yayi zafi babu wani dalili babu asali ga karhanta shi a gari ai mun karanta a cikin babu salis an nuna cewa an karanta alwala bi ma in misa ko to kaga wasu daga cikin malikawa sun dauki wannan fatawa ɗin amma abin da yake daidai shine babu karhanci an gane wannan ko babu karhanci da an sa ruwa a rana zaka iya wanka da shi an gane ko sanan yasbut an al-aqba bi shaidu sanan babu wani abin da ya tafasa daga likiyoci babu wani likitan da ya magana cewa ku yi hankali har dara da yin amfani da ruwan da wato aka dafa da kuma yayi zafi da rana babu wani amma wallahi tun muna yara muke jin wannan magana tun muna yara muke ji ba mu taba gari a karance ba amma mun ga ana yawa hatta iyaye suka ce ma ka daina a daina yin wanka da irin wannan ruwa din a gani a shi kaga a ba babu dalili ballantana ma a shar'ance an gane wani ko wasu aljazan biyan nan guda tara hata fi abin da yake daidai shine yanke cewa babu kan hanci a ciki ba makaruhi ba ne ko za ka yi amfani da cikin wankan karshe an gani? na ku duba cikin nususul mazhafi mawahibul jalil sharhi mutazar da kuma intajo wa ikhlil da hashiyatul tasuqi da sharhi mutazar ne linahul jalil الذخيرة جامع الأمهات لابن الهاجب da a cikin wayannan littattafai da cikin littattafan malikiya sun nuna cewa babu wani dalili na hana yin amfani da ruwa kaza kama da yanzu da a ce mutum ya ga wannan ya karanta littafin misbahu sali abin da ya karanta littafin ibn rushd da ya karanta ibn rushd sai zai ce ba daidai bane wannan maganan to ga kana faɗa da malaman fiqh a gare in ka ce hadisin da ya zo da ibi ne sannan babu likitan da zai to kaga kai kare da malaman fiqh Allah eh. wanka na suna amma wanka na suna guda bakwai ne غسل لثلاث لعيدين وان كادوا من domin sallar بيو biyu كادوا domin sallar idi سنة لي غسل لثلاث الجمعة وان كادوا domin sallar juma'a ما سنة لي غسل li domin shiga makka sunna ne in mutum zai shiga makka ko da zai kai ziyara ne ko zai aikin hajji ne inda zaka shiga makka an so ka wanka wannan wanka din dan shiga makka sunna ne na ma al-mayyit wankan mamaci sunna ne a gane amma wasu na ganin cewa wajibi ne cewa dole ne in mutum ya rasu a mai wanka amma a nan wajen mai kawaidi shi ya ce wankan da ake wa gawa sunna ne na wasu da mai istihada da wankan jinin istihada eh, idan mace tana jinin ciwo sai ta samu magani ta sha magani Allah ya sa ciwon ya warke jinin ya daina zuba to yin wanka din dan daukewan wannan jini ah? yin wanka dan daukewan wannan jini sunna ne a gane wanka domin jini haza idan kada in ya yanke hmm, wa gusulun li salati kusufu shamsi da wanka domin sallar kizbewar rana shi ma kazalika wa gusulun li salati istisqa da wanka domin sallar roƙon ruwa duk sunna ne gaba daya sunnonin wanka sun ƙare na'am lahalari wankan kallon da mun gani isa da yake kuma da aka bari shi kenan ba komai ba da aka bari wankan ba shi kenan ba komai sai da kake suna sai ba dole ba ne kawai za su iya wanke jirin wanke jirin kasan jikin to shi kenan na bismillahir rahmanir rahim na man ja'atu aqrab duk wanda kunama ya zo maza. ko maciji ya zo masa sai ya kashe su kunama ya zo ko maciji yana sallah sai ya kashe su. yaya sallan shi fala she a alaihi babu komai a kansa kana ne hudu na sai ya zo ya taka ya zo ya samu maciji ya buge maciji ya kashe ko kunama ya kashe kunaman babu komai a kansa illa an ya tura filo sai dai idan aikin shi ya tsawaita aw ya sajjira alqibla ko ya baiwa alqibla baya wajen yakin saboda tsaban yaki da kunama ko tsaban yaki da maciji zai juya wa alqibla baya sallah ya baci fa innahu yaqdu to lalle shi zai yanke wa shakka hal huwa fi witri aw fi sa'i wanda ya shakka shin yana cikin witri ko yana cikin raka'a na biyu na shafa'i ala asari eh, shi witri yake ciki ko kuma kuma cikin raka'a biyu ne na shafa'i ya za a yi ya ya ta zamanto raka'a na biyu na shafa'i a sai ga da rakawa yana cikin raka'a biyu ne na shafa'i wata ba da salam sai ya yi sujada bayan sallama sun ma'autara sannan kuma sai ya yi wuturi an gane ku sai zo ya yi wuturi kamar ta kallama bai na shafi wal wuturi duk wanda ya yi magana tsakanin shafi da wuturi da mantuwa ya zo ya yi magana babu komai a kan shi kana amiran kuma in ko da gangan ne an kan hanta babu komai a kan shi na'am al'ashmawi a sahabbin imsa fi awwalihi ya tafi da nasu ruya eh dama dama ga azumi ya kusa ko hmm. eh la rahmanu rahim la rahmanu rahim yastahabbu al-imsak fi awwalihi an so kame baki a farkon yawmul shaq ko sai eh, ana magana kan yau mushak ne ko an zo kame baki a farkon yau mushak don mutane su tabbatar an ga wata Sai idan yini ya dago yini ya wato gari ya gari ya waye yini ya bayyana rana ya fito ru'ya amma kuma ganin wata bai bayyana ba to jama'a su karya azumi a gane rana ya dago yini ya dago ya bayyana gari ya waye a gane amma kuma gari bai bayyana ba shike nan zai zama su ci abinci wala yi tsiri man zara a wukai duk wanda amai ya rinjaye shi wato bai karya azumi ba in amai ya rinjaye mutum ba za a ci ya karya azumi shi ba illa an yi hali da kuruta sai dai idan shi ya zanye shi ya yi gogayya na fitowar shi to zai rama idan shi ya yi gogayya na fitowar aman to zai rama amma in ba shi ya yi gogayya ba aman ne ya fito da kanshi shi ba magana ramawa wala yusuru man istalama amma idan mutum ya ga yayi amai ya galabai sai ya yi in yayi amai ya ga amai ya galabai sai shi yaya kawai sai abin shi ko yawwa amma in ya yi amai sai ya zama to aman bai galabai sai da shi ba babu laifi ya ci gaba da yin azumin sa wala yusuru man istalama wato mutumin da ya mafarki bai karya azumin sa ba ya yi mafarki yana saduwa kai ko da ya fitar da ruwa an gane azumin shi bai karye ba dan shi ya dawo na dan shi ya dawo ba ba mafarki bane kenan yi hmm. abin da kenan da gaske yana wasa daga mashi kenan ko yana wani abu na an ce ba mafarki mana shi ya yi sababin abin da ya jawo mafarkin misali ai yi wani abubuwa wani kalle kalle eh, sai ya kwanta ya barci sai mafarkin kuma dai ya ne ya yi mafarki da shi kenan hmm. ko da shi ya sababi inda sababin shi ne ba ne ya yi wasa da gaban shi ba ne kawai ya kwanta ne ya yi bacci kawai sai mabarki ya kama shi to wannan azumin shi bai karye ba wala ta jama ko kuma wanda ya yi kaho a gane mutum ya yi kaho kaho baya karya azumi wannan matsala ce ke lafiya tsakanin malamai akwai masu ganin cewa kaho na karya azumi akwai masu ganin baya karyawa ina ba dangane wannan sai eh su amma abin da ya fi rinjaye shi ne baya karyawa din yukrahul hitamatu lil marid an karhanta yin kaho ga mara lafiya don tsoron galabaita tsoron galakare tura kan cikin wahala ana tsoron galabaita domin idan mutum ya aka mai kaho an cire jini a jikin shi kuma wannan yana iya sanyawa jikin shi ya yi rauni an gane ku إن شاء الله وعليكم السلام ألو إيه. بشيك ما أذان بيكتب ألو بشيك زي كسر مهم أنا سنة ريانا قاية جيكا رنا أكل لوكتش زي كسر مهم assalamu alaikum ana tunatar da yan yau insha Allah za a ta muhadara da aka saba duk sati yake insha Allah wannan masallacin eh, karfi takwas da dan motsi ya za a fara insha Allah to da ka yan uwa sai su a halatta domin karfafawa da sauransu almuhim ana zai muhadar ne akan abin da ya shafi abubuwan da suke da alaka da wani ikwanin musulmin da kareraki da suke jinginawa da'awa salafiya da kuma ƙarerake da suke jingina wa shakarabe to ana ta warware wannan shubuhoyin da saboda ka warware shubuhoyin yana da mahimmanci don waya kamata ka dinga halatta sannan kuma idan akwai wani shawarwari ko kuma abin da ya danganta ka duk wanda ya samu dama dai ya kamata ya halatta da kuma ana yin karatun lafiya to da ka wannan shine insha Allah yau za a ci gaba a nan ranar litinin da ranar talata insha Allah a kuma wannan galiban shubuhat ne wanda za ka same su a littattafai nan kusa ba sun ba wai kana halartar wuraren da ake tattaunawa ba za ka san ba mai ake gudanarwa ba Ba ka halarta wajen ka ringa sauraron wannan abin zai taimaka ma gaskiya don wani za ka salafi ne amma sun haɗa ko magana ma bai fassar ba na matan gani sai a haɗa ko magana ana yi daga kai ka shiga cikin amma da baka sani ba sai a buge bakin amma inda kana zuwa ana kana zama kana sauraron inda aka dosa to kai ma za ka iya tofa albarkacin bakinka akan al'amarin amma in baka halarta fa sai daga ana yi kai shiru dan kana magana za a buge bakin Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk